rahmatullahi wa barakatuhu yau muna asabar sha uku ga watan ramadana hijirar annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam da makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan shidda na miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara dubu biyu da sha shidda muna a wannan masallaci na aliyu maga takarda masallacin jimu'a domin ci gaba da sauraren karatu daga bakin malaminmu malam ahmad umar helele wanda ainihi ke karantar da mu liya'u ta'awili na malam abdullahi gwandu rahimahullahu a wannan masallaci yayin da alaramma Hussaini. yahaya ke jan baki shi kuma malam ahmad umar helele ya fassara muna muna fata Allah subhanahu ta'ala ya shige malam gaba ga wannan aikin mu kuma Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu abin da ake karantar da mu akarmakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحكيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان يصفون ما اتخذ bai من ولد الله بيرجي دابا أدود داي litaqaddusihi saboda tsarkakuwa ta yi anil mumasalati daga tamkaceceniya dole ko dan mutum ya zama tamkashi to shi kuma Allah bai da tamka wal mujanasa kuma ya tsarkaka daga mujanasa a ce ga wani abu irin jinsin shi kuma dan mutum dole ya zama jinsi to shi kuma Allah babu mujanasa ba wani abu wanda attam kashi kuma babu wani abu wanda a irin shi mun sani dan mutum jinsin shi ne don ba mu ga akuya ta haifi tunkiya ba ba mu ga nagge ta haifi rago ba to tun da dan mutum dole ya zama jinsin shi kuma shi Allah babu irin jinsin shi bai da mujanasa da kowa bai da masala ashe kenan ko haihuwa ta koru gare shi wa ma kana ma'ahu min ilahin sannan ba wani abin bauta tare da shi yushariquhu da ka tarayya da shi hil uluhiyyati ga cancantar bauta walau kana ma'ahu ilahun da a ce akwai wani abin bauta tare da shi izan la zahaba kullu ilahin bima halaka da kowane abin bauta ya tafi da tashi talitta a ce ga bangare ne ga talittar da yayi su ke bauta mishi da an yi bangare kamar yadda muke gani nan duniya ga masu mulki kowa na da nashi bangare to inda Allah ya kai biyu da kowane Allah an ce ga tashi talitta ita ke bauta da shi wan fara da bihila ya ɗayantu shi kaɗai da shi wa mana al'ahara min istilahi alai da ya hana wani daga rinjaya kan shi kamar yadda aka sani nan babu mai yarda wani ya shigo ya mamaye mai tashi ƙasa sai ayi ta faɗa a ba ko kuma a fitar da shi daga cikin ƙasar da ba ta shi to inda akwai wani abin bauta tare da Allah da ya Allah guda ya hana ma jaya nan ya ce na ka mulki bai kawo nan ba wa waqa bainahum at-taharubu kuma da faɗa da juna ya afku tsakanin su wata galibu da rinjaya dole guda shi ɗau girma kama kuwa halin mulukin duniya kamar yadda yake halin masu mulki na nan duniya in wani yamma mai kasar wani za a zo da ƙarfi a fitar da shi ai mun sha gani to bari muka yi a gyara a gyara ko kuma kakka amince ba da mutane ɗaya yi ba ana kuma yi don Allah kuma shi na ji eh. amin ba muna yi da shekara har shekara ba kuma ana sawa ga media sai mutum ya tarba can ya jiya nan kuma ya ɗauka ya yi ibada cewa aka yi ana karatun ƙur'ani ku saurara wa za ku ri fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun akwai rahamar da ka sabta ta karatun qur'ani ko ba ka ji ita rahamar tana iya samuwar ka ku dai saurara shi a alhakin ku da aka karatu ba sai kun jiya wala alaba alhum alaba alin kuma da sashe sun ɗaukaka akan sashe kamar yadda muke gani nan in sarakuna suka yi ta'addudi sai a ce wanga shi a gaba gaba a ce wanga mai anguwa ramina wanga hakimi ne karami ne wanga uban ƙasa ne karami na an lura da wanga emiya na karami na an lura da wanga sultan ne sannan kuma cikin emiya a zo a yi gire da wan gire da su gire da siri to inda akwai wani abin bauta tare da Allah da an samu wannan tafawuti din sashe su ɗaukaka akan sashe a ce wanga na gaba gaba wala ya kuna da fi malakutu kulli shay'in da mulkin komi da komi bai zama gare shi dai sai a ce ga bakin riko ne fattali batil wannan da ya biyo to kenan ƙarya ne babu shi to babu wani abin bauta tare da Allah shi attali wanda ya biyo baya wal muqaddamu shi ku wanda an ka gabatar shine ittihazul walad riqon da shi ma misluhu iri ne na shi ma ƙarya ne ba biyu mun ka faɗa ba matta hazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin to ma kana ma'ahu min ilahin shi attali wanda ya biyo shi ko wancan shi an mutaqaddim wanda ya gabata ittihazul walad ya koru kaunu ma'ahu ilahan ya wa qawluhu cewa ta la zahaba kullu ilahin bima halaka ilahuna har zuwa nan cewa la alaba alhun alaba al jawabu mahajatihim amsa ne ga jayayyar da suke yi waje za ku sharɗin mahazufin kuma sakamakon wani sharaɗi na da an ka shahi dalla alaihi ma qablahu abin da agabani ne shi yayi dalili gare kama kaddarna kama yadda muka kaddarta ai shi mai tafsirin ya kaddara ya rubuta walau kana ma'ahu ilahun sannan ce izan la zahaba kullu ilahin bi halak inda akwai wani abin bauta tare da shi to da ko wani abin bauta ya tafi da tashi talitta da yayi to izan din nan jawabi na ga sharadi wanda yake an shahe shi amma mai tafsiri ya kaddara shi ya rubuta walau kana ma'ahu ilahun sannan ce izan la zahaba lima alimta don abin da kai kanka ka sani min anna izan na cewa ita izan la ya hulu ba ta shiga illa ala kalamin sai akan wata magana huwa jawabun wanda yake shi jawabi na waje za'un kuma sakamako ne na wani sharaɗi da ya gabata ka ce da haka ne da kaza duk ka ji an ce kenan to an yi wata magana can wadda a sharaɗi in haka nan na kenan da kowane abin bauta da abin da ke ya talita sannan da sashi ya ɗaukaka akan sashi subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah amma ya sifuna na hubihi daga abin da suke sifanta shi da shi min alwaladi an ka shahi lamiri a idan ilal mausuli li kaunihi mansuban bi fi'lin shine ya sifuna wato Allah ya tsarkaka amma ya sifuna na hubihi daga abin da suke sifanta shi da shi min alwaladi na ɗawar shariki da abokin tarayya lima sabaka min dalili don abin da ya gabata na dalili ala a kan bakin wannan sifar cewa ba gaskiya ba ne don da ko wani abin bauta ya tafi da tashi dalinta don da sashe sun ɗaukaka akan sashe to wannan dalilin da ya gabata ya ɓata wannan ra'ayi kuma wannan tunanin ya zama ƙarya عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون alimul gaibi wa shahadati wato kenan labarin mubtada na da akadare huwa shi Allah alimul gaibi wa shahada shi ya san abin da akwake da wanda a hili bin rab'i an karanta da rab'a habaru mahzufin labarin mubtada ne da an ka shahi shi mahzufin shi kuma sifata ta mausuhi mahzufi kamar ka ce habaru in mahzufin labarin mubtada ne da aka shahi dan shi larabci haka yake yi akai ana ta tawaya ana ta tawaye shi ake ce ma ijazi ko kuma ihtisari a takaice magana mai yawa a mai ɗan kaɗan iya halshe ka sa a haka ba akwai shatar abinda yan jarida kai ba su dan takaice magana amma su sun san abinda annan tarshe to ga kowane fanni in ka kware kana haka larabci yana da haka shi yasa qur'ani ya gajiyar da larabawa tare da zaman halshen nasu don a gwada musu ba aikin mutum na ba yana ɗauke da duk abin da zai faru tun ba a yi adamu ba tun ba a yi duniya ba har a gama zamanta har a koma lahira har a wa kowa sakayya kai har hirar da kowa ka yi da wadda yan aljanna ka yi da wadda yan wuta ka yi duk gashi ciki amma kana iya sa shi aljihu wanda yake hirar ka ta yi ni yan an rubuce ta baka imata haka wannan ya nuna magana ga wanda ka yin ta ba mutum ba ne saboda ijazin da a ciki ya gaji yadda har waɗanda harshen yake nasu sai kuma laraba abinda suka kuri da shi kenan dama kowane manzo in za a aiko shi za a ba shi abinda mutane ne ka tinƙaho da shi mutanen annabi Musa ilimin sihiri suka kware da shi a canza abu daga wanda yake a mai sai kaza sai ya zo da sanda wadda komi na nan cikinta komi tana komawa in yana kiwo dabbobi ne yana bukatar haƙi babu haƙi kafa ta ɗaya ka yanzu sai ta yi rahu ta yi kunnuwa shi kakkaɓa su ci in ya buƙaci ruwa dama mai ɓarantin ne na kafa ta ɗaya kai. sai shi juya barantun nan kamar kan hanho sai ruwa su yi ta zuba eh, in zai zabura tashi ɗaya kai in yana faɗa tana ƙara tsawo komi tana yi kuma ita ya bugi gulbi da ita ya ce, ya rabu biyu sun kauce komi na nan cikin sandan kaga an cire musu ga abin da suka kuri da shi wanga abin ya wuce sihiri uji ta shi ake son su gane mutanen annabi isa kuri suka yi na magungunan. sai zan yana iya tadda matacce ba a tsere musu ba to haka nan ake su kuma waɗannan larabawa kurin magana suka yi har competition aka yi ta magana wata kasuwa gare su a wadda ake ci shekara-shekara annual trade fair gare su kasuwar baje koli kamar yadda ake kasuwa ta baje koli kowa ya kawo sana'a ta su kowa koki ɗaya aka gittawa wa ya hikima a wagga shekara sai a hidda gwarzon shekara wanda yake kowa hikima cikin maganganun shi sannan suna iya cewa ka yi magana in ka kare adiba shekara nawa ta shekara hamsin sai a ce wa ka iya mai san muna ita shekara ashirin kuma duk abin gada ya faɗi na ciki har a kai wanda ka iya mai san shekara guda to sai aka zo da ƙur'ani ya hurce duk tunaninsu da kuma basirarsu to haka dan Allah ke yi ya gwada mu'jiza a tsere muku ga abinda kuka ganin kun kware don ku dawo ku bi don al'adan mutum in ba a tsere mai ga hannun shi ba ba zai bi ba wato huwa alimul gaibi wa shahada li nafi'in wa hamza wal kisa'i da nafi'u da hamza da kisa'i su suka karanta da rab'a akan cewa labarin mubtada ne da shu'uba wabil jarri kuma an karanta da jara alimil gaibi wa shahadati sifatun sai ya zama sifa ga Allahin can da an ce subhanallahi sarki ya tabbatar ma Allah alimil gaibi wa shahada wanda ya san boye da halarci ko ko subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah magana ta kare na full stop an dau sabuwa alimul gaibi wa shahada shi a wanda ya san abin da boye da wanda a gahili ai ma gaba wa ma shuhida abinda ya faku da wanda ake shaida ana gani ga hili wa huwa burhanun aharu wani dalili na daban ala budulani shariki ga ta abokin tarayya cewa babu shi li'anna man yadda'una lahul uluhiyata don wanda suke da awayya cancanci bauta jamadun sandararren abu ne daga duci sai icce sai wani zinari ko azurfa la idraka lahu ba da idraki bai iya risko komi balai a ce ya san komi lai har ya san abin da afake wanda ba ga hili ba ko na ga hilin bai riskuwa wali za kala don haka Allah ta'ala ce fata'ala amma ya shirikun Allah ya ɗaukaka daga abin da suke haɗawa a hutare da shi ai ba ƙaramin nisa a tsakanin wanda bai gane komi ba da wanda ka gane abin da an ka boye don haka ya ɗaukaka nisa mai yawa a tsakanin su da gumaka don shi ya san abin da an kafo yi wani ga koko bayani bai sani ba ƙuru wabbi in ma turiyan nima yi wadu rabbi falata ji alni fil ƙaunin walimi Allah ce ka ce, ya ce mu manzo ne sallallahu alaihi wasallam ce rabbi ya ubangiji in ma ture yanni in ka gwada min ma yu aduna abinda an ka kace su da shi min azabi na azaba fi duniya nan duniya wal akhirati da kuma can gidan karshe fihi cikin in ma din ga akwai idgamu nuni in shar'iyya fi mal mazida cikin ma wanda an ka kara don takidi asali dai in ture yanni in ka gwada min sai ma za'ida ta zo wanda an ka kara don ta karfafa sai an ka sa nuna in cikinta sai an kai mata shadda zan in ma turiyan in ka gwada min ma yu aduna bihi abinda aka kyace su da shi min al'azabi na azaba fi duniya wal akhira duniya da lahira ai in kana da an turiyani in har makawa sai na gani anna ma wa nuna don da ma da nuna littaki da don karfafawa suke to ga ma an karfafa hi'ili farko ne da ita in sannan ga nuna tauki da an ƙarfafa ƙarshen hi'ilin da ita an ce ture yanni in ka gwada min rabbi fala ta ja'alni fil qaumiz zalimin ya ubangiji na kada ka sanya ni cikin mutane azzalimai ya kawo rabbi rabbi hasso biyu saboda tawali'i don wurin tawali'i na na roƙo na addu'a da fadanci rabbi in ma ture yanni ma yu rabbi fala ta ja'alni fil qaumiz zalimin Allah kaska sanya ni cikin mutane a zalumai fa'uhulaka a halaka ni bi ihlakihim da halaka su ya zama halaka tare li'anna shi'umar zalama domin shi'uncin zalumai kada ya hiku yakan iya sabka bi man ma'ahun hagga wanda a tare da su ka kaulihi kamar can inda Allah ke cewa wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wadda in ta zo ba ta tsayawa ga waɗanda suka yi zaluncin su kadai shi yasa yau wajaba wanda ka aikata munkari a tashi tsaye a hana shi don in ya jawo bala'i ba shi ɗaya zai shafa ba zai gane in turawa na iya yaƙar ta'addanci wata ƙasa kafin shi kawo tasu me yasa ba za mu hana mai mugun aiki ba ko da ba mu bane don kada shi umcin laifin ya shafe mu tunda yan azaba ta zo ba mu iya cewa ai ba da mu ba mu tsere sai dai can lahira a saka ma kowa da abin da ya shi wannan da ya jawo ai ƙara mai azaba kai da abu ya shafa baka jawo ba in ka ƙi abin ba ka da ikon hanawa ko ko ka hana iya ikon ka sai a ƙaura ma lada a ce ga ladar ka ta aiki ga lada, an jawo musiba ta same ka sannan a tadda ko mutane bisa ga niyoyinsu kamar yadda Aisha ta faɗa cikin hadisin da ta rawaita cewa abu na samuwa har wanda bai bace i manzo Allah ce yana samuwa sai dai a tadda kowa bisa ga niyya ta wa inna ala an ya kama na idhum laƙadiruna Allah ce lalle mu wallahi masu iko muke ga mu gwada ma abin da mun kake su da shi ya kawo mu akadatul lafziya ha uku inna inna din nan takidi ne la qadiruna mun nan takidi ne kawo jumlar ta suna bai ce na qadiru muna da iko bai ce masu iko shi ma takidi ne lalle mu wallahi muna da ikon gwada ma azaban nan tun da ranka mu yi ka gani bi annan jiza zalikal wa'ada muna da ikon zartar da wannan alƙawalin da muka yi ma na taimaka ma da hallaka makiyanka walakin li kulli amrin waqatun muqaddar sai dai kowane al'amari mun diban mai lokaci mun tsara abubuwa muka yi ba kawai suka jitto muna ba ba mu da bada kamar wanda wasu mutane ka cewa kawai Allah na da bada shiga kaza ya dace kai abu ka gitta maka ga inda kai kaza ko ko bari kai kaza shi Allah already ya shirya abubuwa ko baci ne kaka yi abin nan da ya baka sai ya cika sai dai rada abin da ya cika kam aka gane cewa lalle ka saba ma mai iko ashe kyale ka an kai yanzu ko lokaci yayi dole ga kowane lamari muna da lokacin da mun ka kaddara talaful hikimatu kuma wata hikima ta samu kai haka nan wani za don haka akharnahum muka jinkirta musu ilman saboda muna da sani bi anna ba'alahum cewa sashen su au ba'al akabihin. ko sashen zuriyar da bayan su yi nuna suna imani ke samu ka jinkirta wani lokaci muna da sani ga cewa wani yan an dakanta mai tuba zai ko zai haihi mumin to sai mu kyale don wannan hikima da ba dole sai mun haɗa muku abin da samun ka kyale mutum shi na ta kafirci ba mu mai komi ba au ko ko muna jinkirta ma wasu mutane mu kyale su li'an na la nu'azzibuhum wa anta fihim saboda ba mu yi musu azaba kana cikin su muna jiran sai ka hita ko sai ne sun gushi ma kana Allahu la yu'azzibuhum wa anta fihi wa ma kana Allahu mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun ba mu azabta su kana cikin sai ka hita ba a taba azabta wata al'umma annabin tana cikin ta ba sai ya hita kamar yadda muka karanta kisoshin su ai mun jiya Nuhu sai da ya kera jirganya wadda da shi da masu imani za su shiga su tsira sannan an kasa kudu hannu Musa sai da ya bugi gulbi ya kece suka shiga suka tsira sannan an kanu tsifir auna da mutanensa wani za don haka a Rahu zanuka Allah ya gwada mai azabar da yawan kafirai na ba'adar hijira ta bi badarin bayan ya yi hijira can badar ya ga an kakkashe su wa huwa raddun li inkarihim zalika wannan raddi na aka yi ga musanyawar da suka ce ba a komi ya ce in mun yi kaza ana azata mu gashi muna ta yi ba a komi ba har yanzu za a yi lakin bi haisu la addi ila wahanin hiddi shine ko wasu ijalihun lahu istihza da kuma gaugautowar da suka wai azaba har yanzu min tsaye da ita istihza dan da izgili da janci to shine aka yi raddi aka ce ai muna da ikon azabta su illa dai mun ɗiban makomi lokaci sannan kuma muna jiran sai ka fita daga cikinsu وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون idfa Allah ce kuma ka tunkuɗe as ata mugunyar ɗabi'a billati a hasan da wadda a mafi kyau mutum ya zage ka ce ya haƙuri na gode suke eh, mutum ya yi maruwa sai kai sai ka bashi ka koya mai mana ka karanta sai alheri yi ba sheri yi ba sai ya zan kana da ladadi da ta amfana ta yi da ta ɗaukar cuta ta haba bayan over ai kuma kaga injimin ba babban na ba yana bukatar a rage aiki sai dai mu yi hankuri ai idifa ka tunkuɗi a mugunyar ɗabi'a billati ai bil hasalatin lati hiya ahsan da ɗabi'a wadda an mahi kyau min sabhi na rangwame wal i'rad da kau da kai anhum da gare su kamar baka jiya ba lakin sai dai ba ko ina aka son rangwame ba bi haisu da da layu addi ila wahanan fidde in bai jawo ramni ga addini in kan yana jawo ramni ga addini ba za a ɗau walakancin kafurai makiya addini su yi ta cuta muku ba kamar yadda kuka sani tawali'i musulunci ya yarda da kai tawali'i amma bai yadda da tazalluli ba tazalluli a kastacce shi walakanta ka kuma ka kyale har a rena duk wanda a irinka ka ja ma sauran mutane walakanci a ramma malamai saboda kai ka ɗau taki na jahilai amma dai a wajen addini da kuma mutanen da fahimta addinin abu su yi ba to sai a lallaka musu mai yiwa na su gane yayin da kake amfana mutum shi yana cuta maka idan ka yi haƙuri kana da lada biyu kuma radda ya gane da na sanin da zai yi da bakin cikin da zai yi ya fi ciwo bisa ga abin da za ka yi mai in dai bai ramna na addini ka azahun iyaka kamar cutar da suka yi ma in ba Allah suka taba ba da yawa manzon Allah duk cuta in dai gare ta tsaya yakan hankuri amma in ta tabi addini ba zai kyale ba A yi da fa'i a bil alhasanati ko ko ka tunkuɗe mummuna da aikin kwarai allati hiya ahsanu min ha wadda amma mahi kyawu daga wannan ta min al ko cikin ayyukan kwarai akwai ahsan to kai a ahsan ya dace da kai fa innaha mutafawitatun dan su kansu ayyukan kwarai suna tserere ne a wasu sun tsere ma wasu wallahi qubika abin da ya shi dacewa da kai isaru a kamalil ahlaki ka zaɓi abin da amma kammala na ɗabi'u wa hiya sabu shine kau da kai wal ihsanu da kuma kyautatawa ba adahu baya bayan mutum ya yi ma mugun abu ka kau da kai a ba gani ba kuma ka biyo shi da alheri sai mun gani wa rabul wasi sai a ga ina sharrin zai kai shi kai ko ina hairi zai kai wa bazlul wasi fihi kuma ka watsa iyakai gwargwadon halinka ga yin alheri wa man awwada nafsahu bi hadha duk wanda ya saba ma rai ne da haka hana alaihi sarfu an sayyiati sai ran gamta mai agon ayyuka shi sauki gare bai ganin su komi kaga abinda muka kasa hankuri in an ka baka labari abinda an kawa magabata sai kaga ya ninnin kashi wa ba'u hal hasanat kuma biyar da su aikin kwarai sai shi sauki gare na nahanu a'lamu bima yasifun Allah ce ai mun san abin da suka sifanta ka da shi ba sai karama ba ba muna sane ba ai bima yasifuna ka bihi mun san abin da suke sifanta ka da shi au bi wasuhin iyyaka ala hilahi halika ko ko sifar da suke baka wadda ta saba ma halinka ba haka kake ba ƙarya ce suke ba fakil ilaina amra amma ka bar muna al'amarin ka dogara da bari haka warza mu wa fihi wa idun shadidun nan akwai kace mai tsanani lahum gare su walamma kanat sauratul galabin latihi min hamazati shayatin da yake zaburan nan ta hushi wanda yake kaimi na shaydan ka daddaga ka da shi mani atan tana hana walil ittisafi ga sihantuwa bi mazu kira ga abin da muka ambata ko ka so ka yi hankuri akwai sadda shaydan zai dan daddage ka sai ka zabura karama bai mazu kira da abin da muka ambata nasihohin kwarai yana hana ka sihantu da su shi yasa amara Allahu nabiyahu Allah ya umarci annabi ne bil isti'azati ya bi tsari min ha daga wannan kaimanta ta shaidan da daddaga ta yi bi kaulihi da cewa shi وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون to idan har shaidan ya so ya iza ka kaki hankuri cewa wannan walakancin yayi ma yawa ko kore ni ga yayi yawa to in ma ka ji haka da tsari wa qur rabbi a'udhu bika ce ya ubangiji na ina bi tsaka tsari a atasimu ina tsaruwa bika da kai min hamazati ne daga wannan daddaga ta shaidan kainin gada ya wasa wasawasin wai wasin shaidannu tunda jam'iyyar shayatin wasawisin jam'i jam'u wasin wa asalul hamz abinda asalin ta da ya ce hamzu an na an ta haka ka kwanci mutum wa minhu da gare ne aka samu mai himazon ra'il ƙaimi na mai son ya kore dabba mai kilisa shabbaha ya kamanta hassahumun nasa kwaɗaitar wadda shaiɗannu kawa mutane alal ma'asi ga sabo bi hamzin ranar da irin ƙaimantar da mai hore dabba kewa dabba alal mashai akan ta tafi tashabihan lil ma'qul bil mahsus don a kamanta abin da ake ganewa ta hankali a manta shi da wanda aka gani da ido domin a gane saboda shi wa sawasi babu wanda ka gani ne ta hankali ake tunano shi a gano shi amma shi kaimin da aka wa dabba ta zabura mahasusin ne duk mai gani na gani ne to in ana son a hidda abu ga hili sai a kwatanta shi da wanda aka gani bijami'il hassi don akwai abin da ya haɗe su shine kwadaitarwa ai shaidan sadda yake sama wa sawati gargaɗa kana ya kai zuwa ga Allah shi ko mai dabba sadda ya kaimance ta gargaɗa tana kai ta tafi saboda haka suna da jami'i da ya haɗe su shi yasa an ka kamanta shi da shi ya ziyadatul ilahi don ƙarin bayani abin ya fito ga hili a gane wajen ma kuma yawa hamaza ta jam'i bai ce min hamza shayadi na ce min hamaza jama'a hu in ma lil marrati kila ya yi mai jam'i saboda shuɗuɗɗuka ba so guda shi kai ba aule tana wu'il wasawasi ko ko don shi wasawasan da akala kala aule ta'addudul mulafi ilaihi ko ko saboda su waɗanda an ka jingina wasawasin gare su hama za ta shayaɗi ne an ka ce ba shaiɗanu ba to tun da waɗanda an ka raɓa gare su jam'i na shi ma hama ɗin sai an kai mai jam'i wa uzubika kuma ka ce ina da tsari da kai ya ubangiji rabbi ya ubangiji na an yi ya shahe ya unni da'i ya ubangiji na ina da tsari da kai an yi ni, ne kakko su halarto ni balle har su samin kaimi har daddagan zuwa balla ko zuwa rashin hankuri yahumu kada su kewa ya hauli gehe na hi umuri ga al'amura na kulle ha dukkan su fallan balle ma anil wala wasata su samin wasawasi wanda shi na an ka ambata daddaga ta kaimi au لأنه إنما يهللون بسوء دومين دا ما سوء شيء نو دي إن دا سوء كزو دا موغو أبو سكي زو حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى har sai hatta ɗin ga ibtida'iya ta ibtida'i ce hatta idan ja a hadafin malmatu mutuwa ta zo ɗayansu ƙala sai shi ce rabir ji'uni ya Allah kuma da in an ce ibtida'iya ta kamar an ce in mutuwa ta zo su ko ko ta gaya ta ga ƙauluhu idafa tun kuɗi mugun aikinsu da na ƙwarai har mutuwa ta zo musu sai ta zanta gaya ta gaya idfa dalatun mai gwadi ala kaunil ayati ga zama aya ga kenan gairu mansuha ba a shahe ta ba tunda an ce har mutuwa ta zo musu kenan hukuncin ta tana wal mudaratu lallashi mutum ne ma shiri kana lallashi ne muragabun abinda an kaso ne an kwadaitar da neman ladashi amma fa fi ma la yu'addi ila salim fi ma ba hi ha ba ko ko shi ne ko ina ta to an kwaɗe tarfi a jari ha sai yanzu an shafi mulaki mura gabon fi a jari ha abin kwaɗai ne ga lada sai aka ce fi ha kamar da muka ce muku larabci kai ana tauye shi eh, saboda ƙwarewa nan ne lallashin mutane da bin su sannu-sannu da ƙyale su abu ne da ake kwaɗe ga ladashi malam yu'addi amma fa da sharaɗi maɗin ta sharaɗi ce in lam yu'addi in bai jawo wa ila salmin fi dini ga bata addini abinda assalamu gutsurewa abu ko karewa dai mautul ulama isalamatan fi dini to idan bai kawo cikas ga addini au izra'in bi mu ruwa ko kuma bai walakanta muruwa mutum amma in yana kawo an to wani bangare ga addini ya zan an tozarta addini ko ma'abuta addini ko a taɓi ruwan mutanen addini to nan ba za a kyale walakantacci suna walakanta mutane sai a dau mataki liƙaulihi au liƙaulihi ya sifuna ko ko ga cewa ta ya sifuna alama ana yana da ma'ana inna da'anahum fika mustamirin ila mautih sai ya zan kenan hatta ɗin gaya ta ga cewa ta ya sifuna hayyahu hatta muka magana bayan ya ce ibtida'iya ce ko kuma gaya ta ga cewa idifa to ko kuma gaya ta ga cewa ya sifuna wai inna da'anahum sukar da suka yi fika gare ka mustamirun mai dogewa ta ila mautuhin har zuwa mutuwarsu shi a hatta idza jaa a al wa waje to duk dai bisa ga fuskokin biyu kama bai na hama kenan abin da ke tsakanin su ita ralin gittawa ne in mun ce gaya ta ga idifa ko ko gaya ta ga yasufuna za su ba su barin sifanta aka da wannan mugun sifa har su mutu to duk dai kenan abin da a tsakanin su itirali ne yu akidu da ke karfafa sha'anin sarhi sa'anin rangwal cewa da ya kamata duk wanda Allah ba wata daraja to ya kauda kai ga abin da walakanta ke mata mustaqinan billahi kina mai neman Allah taimako Allah shaidani ga shaitan don wata ran shaitan na iya ce a ah, kai yaushe wanda ba dan kowa ba zai ba to sai kuma ka bi Allah sai an yastazilluka kada ya darje kai ya talalabantar da kai anil hilmi daga barin hankuri don hankuri wani tudu na ka hau to idan shaiɗan ya sa ka bar hankuri kamar kayi talalabe a ka darje ka gangaro zuwa ga daraja ta kasa. au ko kuma hayyo dai hattata gaya ta li qaulihi ga cewa tai wa innahum lakazibuna lalle su masu ƙarya ne kuma ba su gushewa suna ƙarya hatta a haka kuma har mutuwa ta zo mata yanzu wa ma ta itral abinda abba ne sai ya zama shi ma jumla ta mu'tarila wadda ta gitta yu'akkidu da ke karfafa kazabahan ƙarya hatta idza jaa ahaduhumul maut har sai mutuwa ta zo ma ɗayan su wara aya ga maqadahu wurin zama ne minan nari na wuta wa maqadahu ya ga wurin zama ne minal jannati na aljanna law amana inda yayi imani a cewa ne ka gama komai yanzu amma da inda ka bi kuma ka gama komai to nan ne kala zai ce ta hasura don jin ciyo da da na sani rabbir ji'uni wayo Allah a mai kuma san wato mala'iku yake ce mutun da ya jami'a wayoni sai rabbi shi zanna kuka na na addu'a ba wayo Allah kuma ya san ku mala'iku ko ko fadan na yayyan mai da Allah jam'i don a tausaya mai Allah kuma ya shi kamar yadda wanda ka girma ma kana caku ya ubangiji na kuma mai san ko ni Allah mala'iku kuma ya shi ila duniya zuwa ga duniya wal jam'u jam'in da yayi na irji'uni lit ta'zimi don girmamawa ne aule hidabil mala'ika ko ko don zance da mala'iku yake wa rabbi rabbin nan jarrun muhallin jarra yake ala ilmari harfil qasami bisa ga kumshi harshen rantsuwa wato don Allah kuma isa sai a dauka wa anhu alaihi salam an karbo daga manzon Allah sallama tsira da aminci su tabbata gare idza ayana lil mu'minul mala'ikata idan mu'mini ya ga mala'iku sun zo amsar rai ya ƙuluna suna ce mai nurji uka ila duniya mu mai da kai duniya ya ƙulu sai ya ce ila daris saumi wal ahzani wato can lahira ke bayan son amshira ne su ce ko kana son amai da kai duniya ce a in ji yunwa inda aka azumi ana ta sallah ana ta can abinci ana bayan wata ran ciki na mirɗa a ni kan ka amai san na gamsu saboda ya ga abin da shi mai duniya daɗi amin wal ahzani da bakan ciki inda aka bata ma da za a mai san bal quduman ila Allah ni dai a gabatar san zuwa ga Allah ta'ala na hima haka wa amal kafiru amma kafiri fa yaqulu sai ya rabbir irji'uni Allah amai san la'alli a'malu saliha ko yakan yi in gyara aiki in yi na kwarai shi ma taraktu ga abin da bari ai fil imanin da zai tarakatuhu imanin nan da ni bari ban yi aiki da shi ba Allah kuma ya san kila in karbe shi in samu tsira ai fil malin da zai halattu ko ko shi ma tarakatu dukiyar da ni baro can ni tara dai ni baro amma ya san in wace ko ina samun jin kai wanda bai sadaka ba zai yi wannan da na sani wa asaddaq wa akun min as-salihin aw salihan yakunu fi ma la ya'ti min umri ko kuma kuma san Allah in yi aikin kwarai ya zama furhure ga abin da ni tozarta na rayuwata aw fi muqabalati ko ya zama daura da shi madadinsa ƙala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kalla a'aha rada in kwace shi na wasu tibadin da nisan tashi an ɗalibin ruju'i daga neman dawa ha ba magana koma baka a ila ruju'a babu koma baka ji an ce innahum ilaiha la inna innaha ita wannan kalima da shika faɗi rabbir ji'uni rabbir ji'uni kalimatun huwa qailuha magana ta kawai da yake faɗa ba ta da amfani ka san in bahaushe ce kaga Allah magana ta ɗaya kai ma'ana ba tabbata za ta yi ba dumi ɗaya to dumi ɗaya ba za a yi ba ko ko kalima ta da lalle duk wanda a kafiri sai ya faɗe ta sai ya yi da na sanin ga ce Allah a mai san ko zan yi aikin kwarai la mahalata babu makawa sai ya faɗe ta litasalludil hasarati alaihi saboda da na sani da jin ciwo yarin jaye shi bai sanin sadda yake cewa haka wala fa'idata lahu fiha kuma ba ta da amfani illa magana ta dai shi kai ga ma'anar dudu sun haɗi wa min wara'ihim ga illa da ta ba shi dawowa ai wani shamaki akwai bayan su ya tare gidan duniya daban gidan lahira daban akwai barzahun wani shamaki da ya tare daga dawowa hajizun mai tarewa an ruju'i daga dawowa ina yau mai ba suna har da za a tayar da su iqnaqun kulliyun ɗaya da kamnana na gaba ɗai iz la adal, ba'dal ba'asi tunda an kace ila yau mai ba suna kuma an san bayan tashin alkiyama babu maganar dawowa فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل fa'iza nufiha fi sur idan aka yi busa cikin ƙaho alƙarni ƙaho na hatal ba'asi busan nan ta tashi au jam'u suratin ko ko jam'in sura ne idan aka yi busa cikin surorin mutane don su tashi surar jiki idan ita ta aka wa jam'i ba ƙahon ba wa yi ayyidu hul qira'atu bi fatahil waw qira'a waɗanda sun ka karanta suwari ta ƙarfafa cewa surorin mutane don akwai ƙira'a iza nufiha fi suwari in an kai busa cikin surorin mutane jikunkuna don su tashi a busa musu rai fala an saba bai na hanyar ba idan to babu wata dangantaka ran nan wadda ka hali babu wani dan wani na babu wani dan uwan wani na ba wata dangantaka tamfa uhun daga amfanin su li zawali ta'adufi wa tarahumi domin tausan juna da jinkan juna ya gushe lifar fardil haira saboda faifayewa ɗemuwa kowa ya ɗimauci bi haisu ya firu mar'u min akhihi har an kai zarafin da mutum gudun dan uwa ne wa ummihi wa abi da uwa tai da uba ne wa sahibatihi wa bani da mata tai da yayan shi aw yattakhiruna biha ko ko babu maganar nasaba da aka alfahari a tadda mutum a ce kai na wani dan babu wannan kama yar aluna fi duniya kamar yadda suke aikatawa nan duniya wala ya ta sa'aluna kuma ba su tambaya juna na bar ganin wani ina wani ina al'amari ya wuce nan ko ban ga wani ba ina babu wannan dama anna ma huna inda nafa eh listigali don shagaltuwa kullum wani mutum da nafsihi da kai da kullum ri'in yawma izin sha'anun yuguni ran nan kowa nashi lamari ya isa bai batun wani don haka aka ce ba wata nasaba nan da ka amfani lishtigali kullum binafsi don shagaltar kowa ta kanshi li izamil amr don girman lamari shi zalikal a wannan lokacin wala yana qilu amma wannan ba zai walwali kaulahu cewa sai fa aqbala azhum ala ya yatasaaluna ba ce to ai wata aya Allah ce za su huskanta juna suna tambayar juna kuma nan ya ce ba su tambayar juna babu tanakuli ashe wannan magana bata walwal waccan ba ce a a to li'anna ma huna inda nafa don nan cewa za su tambaya juna lokacin da aka yi busa mutane sun ka tashi ake nufi wa zalika shi ko wancan da an ka ce a qabala ba'aluhum ala ba'alin yatasaaluna ba'da duhuli ahlil jannati jannata wa ahlin narin nara bayan yan wuta sun shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna ne ake wannan tambaya au ko ko ta tafa'ulul kufarihin nari wancan yana nuhin tambayar da kafirai kama junansu cikin wuta ma'ana fa attalawu talawu mu zargin juna wani ba sai da nace maka ai haka ba kai kace ai kama fi qauli kamar da yake cikin cewa sa innakum kuntum na anil yamin yace to ai ba mu cilasta fa ku zama kare yace amma ku ka hito mana ta dama kuna rantse mana da Allah a danga gaskiya nan han mun kace al-ayat ayoyin tsawo gare su ya katsuwa na yi za haka ce al'aya in guda ta ce al'aya فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه wanda ma'aunaye ne suka yi nauyi bil hasanata da ayyukan ƙwarai aw mawzunatu aqaidihi ko ko ma'aunin aqida kai da an ka aza ga sikeli imani ne fasan dine yayi yawa dan ba kowane awo annanawi ba akwai awo na ima a auna a gani aqida za a awo ko ko na kwarai wa amalihi ai man kanin lahu a ka'idun wa a saliha wanda adda ayyukan kwarai kuma aqida ta kwarai to ya kuna laha wannan inda Allah wanda yake yana da ma'auni mai nauyi gun Allah ka san ba ba ba, aza abu ɗaya ga sikeli a nauyi ba kai ma ba haushe kana cewa wallahi wani na nauyi gargar to irin wanga nauyin na kima ko ko na su ayyukan suka yi nauyi suke ne wato nan wannan inda Allah ya zan yana da wani nauyi gun Allah wa ƙadarin yana da wata daraja bil hasanat don ayyukan da ya na kwarai to fa ulaika humul muflihuna lalle waɗannan su ne maribanta alfaizuna waɗanda za su ribanta bin najati da tsira wa darajati da darajoji mhm. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا فهم في جهنم خالدون ومن قد موازينه وقم دخو ما أو نيون شكا سسر شي بشي نويبا السيئات سبو دميا غن أو كاشو أو من لم يصل له وين وقفوا دبي دماوان ما أوني أقول أولا دعلا جتا لا يلأ لهم يوم القيامة وزنا ba mu aza musu ko ni ko ko ba su da wata kima ban Allah wa hum al-kuffaru sune kafirai da qawlihi wa la muslima lahum yawm al-qiyamati wa abala anhu bil hibba sai yayi ibada da sassafcewa li wuqu'ihi saboda abuwa ta fi muqabalati sakili yana mai daura da nauyi opposition dine nauyi don haka aka ce mai sassafcewa maimakon a ce wanda ma'auni ne na aikin kwarai yi nauyi shi ko wanga a ce wanda ma'auni ne na zanubai yi nauyi sai ba ce haka ba kamar kenan wancan na aikin kwarai shi dai amma wani shi ko wannan fassar cewa ya dauke maimakon a ce man mawazi ni hudul hasanati man ni hudul sai sayyi'ati a ce wanga ma'auni ne ya yi nauyi amma da ayyukan kwarai shi ma wannan nashi yi nauyi amma da miyagun ayyuka sai ba a yi haka ba aka ce wannan sassabcewa nashi ma'aunin ma don shi muƙabala da wancan a san cewa opposition ne kar a ba su suna kala guda allazi huwa lidduhu wanda shi kishiyarshi ne fa ya hasan da tibaki in an yi haka sai tibaki ya kyautatu dama abin da tibaki a kawo ciwo shi wuri guda cikin jumla guda kamar yi fuyi ya yi da rayuwa da fitowa ciwo shi ko ko irin wannan hatta sakwa da cewa da nauyi ba ko shi ba ne to kaga a samu wani abu na balaga da ake ce mata zagi za a farauta wannan kisa kai haka wa taqaddama hadha al-khilaf wannan sabanin ya gabata mun gabatar da shi da jam'u da kuma jam'u fa ulaika wa kancanan ka cewa mawazin ma'aunai ba ce ni za ni ba kawai shi ma mun haɗu dalilin ya haka ya shuɗe don ba nan sai ayar ta zo ba na taɓa zuwa inda kuka yi fa'ula'ika waɗancananka da ma'aunayensu suka sassarce allazina hasiru anfusahum su ne waɗanda suka yi hasara rayukansu har su aura duha da yake sun da rayukan mauri da halakin matuƙi na halata kuma halakin abada halaka ta har abada wa sawwatu hududaha sun kuttar da kansu wannan rabo na rayukansu khaliduna masu dawama na fi jahannama cikin wuta jahannama badali ne min al-illati daga illa la mahalla laha min al-i'rab kenan wadda jumla ba ta da mahalli da i'rab ba a ce a wurin kaza take ko wurin masuli ko wurin hali ko wurin ne in mun ce badali ba daga illa da sassa ma'aunin sassa zaman su tabbaci sun yi hasarar rayuka sai aka ce su masu dawama na cikin wuta jahannama au habarin ahad wa ula'ika ko ko wani labari na na biyu ula'ika waɗancan nan ka allazi na hasaru an fasahun su ne waɗanda suka yi hasara rayuka ula'ika waɗancan nan ka fi jahannama halidu na masu dawama na cikin wutar jahannama تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون talhafu juhahum nar wuta na kuna fuskokin ha tana kona fuskokin kan kannar da labbu da labbu da abu guda kuna illa annahu sai dai shi labbu ashaddu tasira ya yi tsananin tasiri bisa ga nabbu wahuma amma duk su biyu wahadun nar kuna wuta ake nufi da su to wuta na kuna fuskokin saboda fuska ta hi daraja an ka faɗe ta ba wai tsayawa ta yi ga fuskoki ba yanzu komi nauyin wuta komi za su ta yanka ta san mata babu ruwanka da ko ina nan ka kare don haka aka ce tana kone fuskokin sannan kuma fuska ita an mafi ɗaukaka cikin gabbai wajen fi haka da kuma su masu jinkewa na cikin wutar abi suna masu jinkewa na auri su ta ne shiddatul ihtiraq saboda tsananin tsuna. fataqallasa sifahuhum huhun, su za su jayi ai kuna gani in kun babbake kai wanda laqata aka jayi har tsura su hudu to su ma yan wuta haka ne leƙon zai kone shi jayi sai a ga sun haka kan sun jinki wata du'a sananuhun haƙoransu su bayyano wani tirmizi ya zo cikin tirmizi wato tirmizi ya rawaito cikin gasassun littafin shi ta taƙallafi shifatul kafir al'uliya lekun kafiri ta sama za ta jaye hatta ta buluga hatta kai wasa ɗara a cikin tsakiyar kai wasu bula haɓa ta ta ƙasa za ta jaye hatta ta buluga hatta kai ga sun rasa huci biya dai wai ƙalu lahun sai a ce musu ai ba ku da tausayau alam takun ayati tutula alaikum fa kuntum biha tukadzibun ba an karanta muku ayoyin mu ba can duniya kun ka karyata hadda cuta ga masu karatun kuke yi wasu kun karyata su wasu kun kashe su wasu kun yi musu izgili to khawifuna biha ai an tsoratar da ku ayoyin Allah fa kuntum biha tukadzibuna kuka zan kuna karyata su ta anibun zargin su na ake yi da karin takaici bayan kana cikin azaba kuma a dangare ka ce kai na ka karyata ayoyin mu ko kaga karin takaici na da karin azaba wa tafsirul lahum da kuma a ƙara tunatar da su bi haƙul azaba li ajalihi ga abin da suka cancanci wannan azabar da shi kun cancanci wannan azabar ne don ƙaryata ayoyin jam'an don a haɗe musu na azabin nari wa azabin natanati ga azabar kuna wuta ga azabar da na sani inda mun sani ba mu yi musu haka ba da mun tsusar sadda haka latin Qur'an da mun yarda da abin da manzanni suka zo da shi sai azaba ta zanju ga kuna ga da na sani. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين qalu dan ni na daga na fassara kai kuma gudun haka mu sarki baka sarki ko sai sa ka ji sai su ce sai an ka ce hassanci saboda ta haqqaqul wuqu tabbata yiwa abin kamar an qalu su ce rabbana ya ubangijinmu zalaba alaina watuna rashin arzikin mu yarin jayi mu dama yan wuta kai mu shi ya hana mu sasar da ake karanta ayoyin wani hamzata wal kisa'i da jam'i shaqawatuna rashin arzikinmu bi fatahi awwalihi wa alifin da kuma sa alif bainal qaf wal waw shaqawatuna masdarani da shaqawatu da shaqawatu masdari na jube ma'anan amma kuma duk da ma'ana guda ai sarat ahwaluna mu'addiyatan ila su ila aqiba halukan mu sun zan sun ja mu ne zuwa ga mummunan karko saboda ko dore mu marasa arziki ne ta kai yi mu yan wuta wa kunna qauman dalina lalle mun zan mutane waɗanda suka ɓace an haƙƙi daga gaskiya sai sun yarda da laihinsu inda ikirarin bai amfani aina aka son ka gane lalle kai ba adali bane abin da kai ba adalci bane ka yi zalunci don ka gyara amma don ka gane azzalimi kake lahira it's too late ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون rabbana ya ubangijin mu a harijina ka fitar da mu min ha daga wuta in uduna in mun koma ila ma kunna fihi zuwa ga abin gada da muke cikin min al-mukhalafati na sabawa mun yarda in mun sake sabawa fa inna zalimun to lalle mu mun zalunci an fusa na kanun mu komai kai muna babu ko Allah ake ce haka bayan hayya hukunta ko kotu ka an ce a gidan yari da kai kana ce ma alkali a sake ka baka koma sai dai shi shi ce mato muna fatar ya zama darasi gare ka in ka fito ka gyara hali in ce haka ka tafi ka koma kowa sai shi ya ce in na zo na san wata zance sai in ce mai koma amma a hadisi ya zo cewa duk wanda Allah ya sa wuta to wanda ya san ko dawowa ya yi kafircin zai saki don da tsaurin kan ɗan adam komai sai an ka ya an ka ce to ta ka gyara yana ce a ai ba zan gyara ba na san warzan ce mai ko yanzu ne koma sai in ce mai qala lahum sai Allah ya ce musu bi lisani malik da halshin maliki ba'da muddati qadar dunya maratayn bayan an kyale su gwargwadon tsawon zaman duniya so biyu sannan a mai san musu amsa a ce قال اخفعوا فيها ولا تكلمون to an yi zantoci daban-daban amma mahi kusa shekara dubu bakwai saboda akwai hadisin da ya ce duniya sati guda na cikin kwanakin lahira a duniya juma'a min juma'il ahira sati guda ta to kuma Allah na cewa inna yawman inda rabbika ka alif sanatan mai mata udu rana guda ta Allah shekara dubu na to an ce sati guda ta ashe kenan ta zamna shekara dubu bakwai to sai an shekara kenan dubu goma sha hudu aka san musu amsa wannan roƙo wanga shi a ƙarabul a na kusa ke nan qala lahum sai Allah ya ce musu fi ha ka shafa abinda fakewa ta kare ita kai musu ba a ce kun kira da ta hasi ina bayan an kwace mutum kuma a yi nesa da shi mutum ya zo ya duga yana neman abu a cika kai yi gaba da shi ba ma wai shi kama baki ne ba kuma a ƙara yin nesa da shi na ihsar وانتظروا wa anzaru ku yi nesa kuma ku tsawace na an tsawace kare ba wai ana nufin ya bar haushi ne ba kuma ya gudu to irin wannan za a yi asul la kuna qasqasati waskutu kuma furuma min hasa al kalba daga hasa al kalba in ya kwace kare fa hasa ya kwasu wala tukallimuni kada ku komai mana magana har ku sake ce mana ta'ala hirar ila azabi ga cewa ya a ɗauki azaba an kunta gare su bayan wa urja nan sai kamna su ta yanki kila an ce inna ahlan nari yaquluna alfa sana an ce yan wuta sai sun shekara dubu suna cewa rabbana absarna wa sami'na Allah duk abin da aka faɗa mana yanzu mun gani mun jiya sai jabuna sai a karɓa musu da haqqal qawli min nila amla an jahannam ai zance ya riga ya tabbata sai na cika wuta da fa yaquluna alfan uhura sannan su koma cewa shekara dubu rabbana amatta na sanatayn wa hayaita na sanatayn Allah ka raya mu so biyu ka kashe mu so biyu farko muna mani ka mashe mu mutane mun koma mutuwa yanzu ka sake saddan sai da abuna wai yanzu sun ka san Allah na da iko wai shi yi sai da abuna sai a karba musu cewa zalikum bi annahu idza da ila Allah wahdahu kafar in an ce Allah dai aka bauta sai ku kafirce don haka yau babu sauki sai ku nuna alfa su koma shekara dubu suna ya ku ne kale rabuka rabbuka ubangijin ka kashe mu huta da wanda azaba sai sun shekara dubu suna cewa haka fa jabuna sai a karba musu da cewa innakum makisuna ku masu zamnawa na fi abada cikin wannan azaba har abada sai ku nuna alfa sannan su shekara dubu suna tare bana a firna Allah ka jinkirta mana kamar yadda mu mai aikin ba sai jawabuna sai a karba musu awalam takunu a qasamtum min qad ma min gaba ba ran zuwa kuke ba ku gushe ba duk sun ka roƙa sai a tuna musu bakan magana da sun kai ka ko san babu nasiha ce duk sanda mutum ce wanda da Allah kaza ka zaka ci a ah, wani ba kai na ka kace mu ba ya san babu sabbi tunda ba ci abin da ya ba ba cewa kuka ba ku gushewa ba ba in an karanta mai matsauka kuka yi karya ba ne bai nuna alfa sannan su shekara dubu suna rabbana a harin na amal sada wanda da mun ka faɗa ya ubangijin ka fitar da mu mu aikin ƙwarai sai a karɓa musu bayan kuma shekara dubu bai jabuna awalan mu'ammirkum ba mun raya ku ba ma ya ta zakaru fi man ta zakara ai mun raya ku rayuwa da inda kuna tunawa ta isa kutum inda kuna wata suwa rayukan da kuka duniya da kuma to mu mai shekku ku yi wanda ya shekara 60 da yanzu mutu aka mai zuwa to shi wani wanda bai yi cikin shekara 60 hakan shi ma sun san babu nasiha sai a kai Allah wani kai nan kaza a shekara 60 kana bacin yana da ma nasiha mun raya ka shekara sittin amma duk da haka baka san girman ashe akwai nasiha ga wanda hawa jinkai ya fitunci kuma tsawon lokaci babu kowace magana ƙara ɗaya musu ƙamna ta ko ya kununa na alba sannan shekara dubu suna da uni da an yi amala saliha Allah kuma ya san in yi aikin kwarai sai da na sai a karɓa musu da kalla a'a ba ku magana su ma me yake cewa ai an samu matsala ƙara muka don a san matsala ba ta hana mu yi hmm. durar da an ka samu matsala mu ku ƙara mu yau minti saba'in sai hmm. kunu na alifan, sannan su shekara dubu suna cewa a harijina min ha Allah ka hidda mu daga cikin wannan wuta faɗin uduna in mun koma faɗin in na zalimu na lalle mu azzalimai ne fa sai a karba musu da ihsabu fiha wal hatu kallim ku kame bakin ku karku sake ce muna sannan shi ke nan sannan ta ce sun la kuna lahum illa zafirun wa shahiqun wa tsawa sai ya ba abin da ya rage sai rura da shasheka da kuka kawai da harfuwa إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون صدق الله العظيم إنه يد أن يكي ai a shaana inna ash-sha'ana yadda sha'ani yake kana fariqun min ibadi ai akwai wasu jama'a cikin bayina fa mulmu'minuna sune mu'minuna masu imani sahaba ko kuma sahabbai au ahlus suffa ko kuma mutanen runha waɗannan da suka ba da rayukansu don ɗaya karatun ƙur'ani da jihadi in ya kama abinda a suffa bara wata barikita wadda duk wanda annan ya baro kowa ya aje komi abin da ya kajira in jihadi ya tashi an busa kwamara ya hito kai don kada jihadi ya tashi a tafi da kai ba shi yasa sojoji aka yi musu bariki ba kuma a yi mami da sojojin ba na musulunci na kawai ba su za a yi musu wurin shaye-shaye kada yaƙi ya kama suna cikin gari wurin shaye-shaye ake ce duk da shan sunan suka yaƙi ya tashi suka kasu tashi. to su ma akwai siffa wata rumha wadda kowa annan jihadi da ya kajara malikin sojan musulunci ya kuluna ai mun yi wasu bayi na da sun ka ɗauka ba kowa ba dare da rana a cikin suke ta na amana fa ghfir lana wa rahamna wa anta khairur rahimin ya ubangijin mun yi imani don haka kai gafara gare mu ka jikan sai ne mahicin masu jin fatta hamsu muhun sufuriya suka rike su abin da suna maka iske ina misiri sufuriya da in wa hamza ta wani kisa nabi'u da hamza da kisa sun karanta sufuriya wa kafarha sihiriya da baki na da sauran qurra masara masari na biyu bi ma'anar hufi da ma'anar janci wa ya'un nasabi ya'un nan ta nasaba da aka ce sufuriya lil mubalaga ta mubalaga ta don kai masu ba. wakila an ce al in an yi lamma kufuriya to bi ma'anar tafsiri ma'anar tafsiri ko ka hore su ne cikin da kuke so ku ja su wani in kiya da jaruwa wani ba da ba da su shi a sihiri ta haza ba alaikum ba alan sifin ya Allah ce wata ni'ima ta muka yi muku sanya sashen ku ku hore suka sashi ga shi ka sai buhu dubu amma ba ka kima ko guda wani ƙato ya gitta rai ne shi ka ba shi kuɗi shi Allah ce mun yi haka ne zan mu sanya sashen kusa zama zama abin horewa ga sashen to ku ba haka kun kaɗau bayan Allah suna can suna ta da Allah ku ba kuna bautar da su da kuɗi sun da suna da da suka ce an ce in an yi lamma shi ake nufi in kiyadi da istihbari jayuwa ka ja mutum yadda kake so ka bautar da shi nazalar ta sauka shi fari ƙurashin ga kafiran ƙurashawa iza ihin ga izgilin da suke yi bi fuqara'il muslimin daga talakawa musulmi ta ammaru ta ammaru da bilal da suhaib qala fi jawahir abdurrahman sa'alabi ya ce cikin tafsiri ne jawahir al-hisan lakinnaha afa amma sababin sakatta zan ya buga waɗannan talakawa na sahabbai ba zai hana ta gane ta gane himan jarama jarahun da duk wanda ya gudana irin magudanar su kadiman can farko ko baki ya fita har da sauran abin da ya rage na zamani har kuna izgili da su hatta an sarkun zikri har sun manta da ku an ambatona ba ku tuna nan fatarattu muhu kun bar an ambatona lishti galibin saboda shagaltuwar ku bil istihza'i bihim da izgili da su ko hum sababul insa'i su asababin mancewar ku su ba shi yasa an ka jingina mantuwa ilaihim zuwa gare su an ka ce sun mantar da an sarkun sun mantar saboda su asababin ku manci wa kuntum minhum talhaquna hadda resu kuke yi la tahaquna ba ku jin tsoro na fi auliya ga cin mutuncin masoya inni da zai tuhu maliyar to ga shi yau na saka musu bin na na'imil muqim da ni'ima zamnan na bi ma sabab don haƙurin da suka yi na isgilin ku da cin mutuncin saboda sun yi haƙuri a kan isgilin ku zafin iyahun da cuta mata kuke musu wa fi hadha al-ikramu ziyadatu haqqin wannan girmamawa da muka yi musu sai akwai ƙarin karkata don duk da kan walakanta Allah ya girmama shi kai ya kasa da kai an ƙara walakanta to ciki akwai ziyadatu haqqin ƙarin kwatmewa da walakanta libula ibn al-aldad ga wadancan da ake wushin innahum ko annahum bi hamza an karanta da fataha ga hamza in an ce annahum akwai lamu ta'alil wato li annahum saboda su ko kuma maquli na nabi ga jazainahu mun saka musu da annahum humul faizun cewa su ne majibanta wa kafariha kuma an karanta innahum da kisra da inna li hamzata wal kisai hamza da kisai suka karanta da kisra sai ya zama istiqnafi wata jumla ta sabuwa wato bai ma taba nunan magana ta kare sai an ka faru sabuwa an ka ce innahum humul faizun lalle wadanga su amari ban ko ko mun saka musu da su ne maribanta sai zama rule na duka ta su ne waɗanda suka ribanta bi ta sun cimma manufar su abin da suka buri sun samu don buri na ƙarshe ka shiga aljanna ka samu dawwaman ni'ima to sun samu mahasusi na bihi suna waɗanda an ka keɓe da su ba tare da masu yin su izgidi ba ƙala da shigatul mali lil jamhuri mafi yawan makaranta sun karanta ƙala da siga ta mali akwai kuma kun da siga ta amri da ibn kasirin da hamza da kisa'i in an ce ƙala Allah kenan ya ce musu awil malakul ma'amuru bisu alihim ko ko shi wani mala'iki da an murta da tambayar su wa bil amri ibn kasirin wa hamza ta wal kisa'i amrun lil malaki shi mala'iki na an kamurta awil ba'al ahlin nari ko ko sashen yan wuta aka tambaya kam labistun sai mun dawo ku to alhamdulillah al'ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah amin ah, alhamdulillah